Wani kwale-kwale ɗauke da gwamman 'yanci rani ya nutse a gabar tekun Libya, inda sama da mutum sittin suka rasu, daga ciki har da yara da mata kamar yadda hukumar da ke kula da 'yanci rani ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana. Hukumar ta bayyana cewa akasarin waɗanda ke cikin kwale-kwalen 'yan Najeriya ne da Gambiya da sauran ƙasashen Afirka. Hatsarin kwale-kwalen shine na baya-bayan nan da ya faru a tekun Bahar Rum. wadda hanya ce mai mahimmanci amma kuma mai muni ga 'yanci rani waɗanda ke son samun rayuwa mai inganci a turai hukumar da ke kula da 'yanci rani ta majalisar ɗinkin duniya a wata sanarwa ta bayyana cewa kwale-kwalen yana ɗauke da 'yanci rani 86 a lokacin da igiyar ruwa ta jashi lamarin da ya ja 'yanci rani 61 suka rasu kamar yadda wanda suka tsira suka tabbatar hukuma ta bayyana cewa an ceto mutum 25 inda aka kai su wurin tsare 'yan cirani da ke libya ta kuma bayyana cewa duka waɗanda suka tsira na cikin yanayi mai kyau kuma sun samu kulawa mai kyau daga ma'aikata Hukumar kula da 'yan gudun hijirar dai ta bayyana cewa akalla 'yan cirani 940 aka tabbatar sun rasu. 1,248 kuma ba a san inda suke ba tun daga 1 ga watan Janairu zuwa 18 ga watan Nuwambar wannan shekara. Shirin gano 'yanci rani da suka yi batan dabo ya tabbatar da cewa akwai 'yanci rani 14,900 daga ciki har da mata 1,000 da sama da yara 530 waɗanda aka kama a lokacin da suke hanyar komawa Libya a bana. A shekarar 2022 shirin ya gano mutum 529 waɗanda suka rasu sannan 848 waɗanda suka ɓace a gabar tekun na Libya. Sama da mutum 24,600 aka kama inda aka mayar da su Libya. masu safarar mutane dai a 'yan kwanakin nan sun rika amfani da irin rikicin da ake yi a libya inda suka rinka fasa ƙaurin mutane ta iyakokin ƙasar masu tsawo waɗanda suka yi iyaka da ƙasashe shida.